Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa going to start if, uh, taking in Hausa. And I will, I will call upon this, uh, to, uh, I will call upon the, uh, the area to repeat after me. Uh, Allah da sarki, ba mu fara wannan rantsuwa yanzu

ai Aminu Ado Bayero. Na yi alkawarin yin aiki da gaskiya. Na yi alkawarin yin aiki da gaskiya. Rikon amana. Da rikon amana. Da gwamnatin tarayyar Najeriya. Da gwamnatin tarayyar Najeriya. Ta jihar Kano. Da ta jihar Kano. A matsayina na sarkin Kano. A matsayina na sarkin Kano. Haka kuma kuma zan kiyaye zan kiyaye da tsari da tsari da abin da dokokin ƙasa suka tanada da abin da dokokin ƙasa suka tanada haka kuma haka kuma zan rike a jama'ata zan rike ta. da adalci da adalci da rashin nuna fifiko da rashin nuna fifiko ba tare da tsoro ba tare da tsoro ko son zuciya ko son zuciya ko kiyayya da kowa ba ko kiyayya da kowa ba Allah ya taimake Allah ya taimake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 Alhamdulillah Rabbil Alameen. In the name of Allah, the most gracious, the merciful, I am presenting this staff of office, His Royal Highness, the Emma of Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, as prescribed by law and the tradition of the institution of Kano Emirate Council. Bismillah Rahman Rahim. Sarki sanda, sarki ya karba sanda,

الله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم mataimakin shugaban najeriya wanda shugaban ƙasa masu girma shugaban ma'aikata na gwamnatin tarayya sakataren gwamnati da ministoci da suka zo tare da mataimakin shugaban ƙasa mai girma gwamnan jihar kano masu girma ragowar gwamnoni da suka zo domin girmama wannan jihar kamu waɗanda suke akan aiki da waɗanda ubangiji ya nufa sun gama nasu aikin shugaba na majalisar dattawa ta ƙasa manyan sarakunanmu musamman mai alfarma sarkin musulmi da shehu barno the Oni of Ife, da Oba na Benin, da dukkan sauran manyan sarakuna da muke tare da su a wannan waje. Malamanmu da dukkan sauran manyan mutane ababen girmamawa a gare ni wanda lokaci ba zai bar ni da kira wasu ɗaya bayan ɗaya ba. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukacin sarki hira da aminci su ƙara tabbata da fiyayyen halitta allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan rana mai ɗimbin tarihi ya zama wajibi a gare mu mu ƙara gode wa ubangiji bisa wannan ni'ima da ya yi mana ta gadon magabatanmu ba don mun fi kowa ba sai dai domin haka ya so haka kuma ya yi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah godiya ta musamman ga magabatanmu waɗanda albarkarsu ce ta kawo mu inda muke bisa tarbiyya da suka yi mana ta karɓar dukkan hukunci da mahaliccinmu ya yi tare da tawali'u da danganta komai gare shi albarkacin shimfiɗar alhairi da hidimar da suka yi wa al'umma ce silar kasancewarmu a wannan bigire a yau muna addu'a da ubangiji da yafe kurakuransu gaba ɗaya da kyautata makwancinsu da jaddada musu rahama ya ci gaba da ba mu albarkacinsu haka kuma a wannan rana ya zama wajibi mu gode wa mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje wanda ubangiji ya nufe shi da tabbatar da mu kan halifancin magabatanmu bisa shawarar masu zaben sarki muna kuma addu'ar allah ya ci gaba da ba mu ikon hidimtawa bayansa daidai gwargwado bisa adalci kamar kullum muna godewa al'ummar jihar kano da ma ƙasa baki ɗaya bisa ƙauna da soyayya da addu'a da fatan alhairi da suke yi mana malamanmu jami'an gwamnati 'yan kasuwa matasa mazansu da matansu muna addu'ar alaifi mu yabawa gare ku godiya da fatan alhairi ga shugaban ƙasa president muhammadu buhari da addu'ar allah ya ba su yin iko bisa amanar da ya ɗoyara musu wajen kyautata rayuwar al'umma da ci gaban ƙasar mu baki ɗaya allah ya nufe su da samun nasara da gamawa lafiya muna masu nasiha ga dukkan al'ummar da da mu zama masu tsoron allah muna horar da ku jama'a mu sau junanmu mu girmama na gaba da mu mu tausayawa na bayanmu mu ƙara kiyayewa da dukkan dokokin ubangiji da shari'o'insa da dokokin hukuma kuma mu yi ta addu'a Allah ya bawa ƙasar mu lafiya da wadata kamar yadda mu suka yi ta jaddadawa mu zama masu bin tafarki da shugaban halitta annab muhammadu sallallahu alaihi sallama ya ɗora mu a kai in haka ne kawai zai zama maganin irin ibtila'i da annoba kala-kala da muke fuskanta allah ya yi alkawari ba zai canza wa al'umma halin da ta saka kanta a ciki ba har sai ita al'ummar ta yunkura da canza wa kanta Bangiji ya kawo mana sauki da ya yi mana fitintunu da suka buwaye mu don tsarki da kaɗaitar mulkinsu Muna ƙara jaddada kira ga al'ummarmu da su zama masu tsoron allah masu kiyaye dokokin addininmu masu kyautata zumunci masu taimakawa raunana da girmama shugabanni da biyayya ga dokokin ƙasa a ci gaba da yawa shugabannin ƙasa addu'ar samun lafiya zaman lafiya da wanzuwar arziki za mu ɗau wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar jihar kano da yardar allah za su same mu masu jajircewa wajen kulawa da dukkan al'amuransu musamman wajen kiyaye dukiyarsu da lafiyarsu da mutuncinsu za mu zama masu dauriya wajen sauraron su a dukkan lokutan da suka zo da bukata tare da haƙuri da tausayawa za mu zama masu hazaƙa wajen wuce musu gaba wajen kula da haƙƙinsu har sai inda ƙarfinmu ya ƙare Allah ya shige mana gaba ya zama gatanmu baki daya ga waɗanda ubangiji ya miƙa wa ragamar shugabanci kuma muna tunatar tunatarwa junanmu na alkawari da allah ya yi cewar zai bi bahasin yadda muka tafiyar da al'amuran waɗanda ya ɗora mana amanar su a gobe kiyama ya allah ya ba mu ikon kwatanta adalci gamawa lafiya da saduwa da shi cikin biyayyarsa da muka yi abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana muna umartar dukan hakimai da dagatai da masu unguwanni su zama wakilanmu bisa amana su kiyaye da tarbiyyar 'ya'yanmu su jajirce wajen tabbatar da ba a wasa da harkar ilimi na islamiyya da na zamani su tabbatar da cikakkiyar kulawa wajen kula da lafiyar al'umma da bin dokokin masana akan kiwon lafiya kuma su saka ido wajen harkar tsaro wajen kulawa da dukkan baƙuwar fuska da sanarwa jami'an tsaro dukkan abin da ba su samu natsuwa da shi ba don ɗaukar mataki da ya dace daga ƙarshe muna kira ga dukkan al'umma na najeriya baki ɗaya da mu so junanmu mu kyamaci ƙiyayya da gaba da rashin jituwa da kuma nuna bambancin ƙabilanci addini ko ɓangaranci. muna nasihar zumunci tsakanin junanmu da addu'ar allah ya nufa ƙasar mu ta samu irin ci gaban da ya dace da mu ta hanyar ingantacciyar siyasa haɓakar tattalin arziki zamantakewa bisa amana da ƙaunar juna yadda najeriya za ta zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya. muna godiya maras ƙarewa ga dukkan waɗanda ubangiji ya nufe su da halartar wannan taro yadda aka zo lafiya allah ya mayar da dukkan baki gidajenmu lafiya muna godewa dukkan gwamnoni waɗanda suke a kai da waɗanda suka gama da dukkan sauran sarakuna da shugabanni na ɓangarori daban-daban da wakilan ƙasashe daban-daban daga cikin iyayenmu abin alfaharinmu alhaji aminu alhassan dan tata allah ya inganta mana lafiyarsa mu ci gaba da moriya da rayuwarsa allah ya kare mutuncinmu da addininmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya ba mu damina mai albarka. malumanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga ubangiji allah ya jaddada musu rahama allah ci gaba da ba mu albarkacinsu idan wa'adin ya yi allah ya mu cika da imani da turanci zan yi a takaice da hausa idan ma an yadda zan yi da mulatanci to jama'a assalamu alaikum da farko ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci a wannan yanayi na ba da sandan girma ga sarkin kano alhaji aminu ado bayero muna gode wa shugaban kasa muhammadu buhari da ya turo mataimakinsa profesa yemi hussein bajo domin ya halarci wannan babban taro babu shakka sarakunan najeriya sun taimaka mana kwarai da gaske sun yi mana halarci da halartar wannan babban biki mai tarihi musamman mai alfarma sultan da sokoto da kuma sauran manya-manyan sarakuna na najeriya kamar yadda kuka sani biki haɗaɗɗe irin wannan biki mai tarihi irin wannan lokaci na ƙarshe da aka ga irin wannan biki shi ne lokacin da aka nada marigayi sarkin kano ado bayero a wannan wuri babu shakka bukukuwan nan da ake yi da daɗin sarautar nan da aka yi da ba da wannan sandan girma ya karɓu ga al'ummar jihar kano shi yasa duk inda ka leƙa a cikin wannan jiya tamu ko ina yau biki ake yi saboda ba da wannan sanda wannan ya nuna cewa wannan sarauta ta karɓo ɗari bisa ɗari ga al'ummar jihar kano ga malamai na jihar kano ga matasa na jihar kano ga mata na jihar kano ga attajirai na jihar kano har ma da 'yan uwansa jinin sarauta na jihar kano Allah ya taya shi riko babu shakka mai martaba sarkin Kano wanda ya rasu alhaji ado bayero ya yi mulki na fiye da shekara hamsin kuma wannan mulki nasa an samu ci gaba kwarai da gaske a jihar kano an samu zaman lafiya a jihar kano ya yi mulki da gwamnoni na sojoji ya zo ya yi mulki da gwamnoni na barakula ya sake yin mulki da gwamnoni na sojoji sannan kuma daga 1999 ya ci gaba da mulki da gwamnoni na farahula ba a taba samu rigima a tsakanin masarauta da gwamnonin jihar kano ba babu shakka samun cike wannan gurbi sai an ci sa'a amma an ci sa'a ga ƴaƴansa ga ɗansa ya cike wannan gurbi tun daga hawansa ya ce sai ya tabbatar da dangantaka mai kyau wacce mahaifinsa ya bari tsakanin masarautar kano da sauran masarautu na wannan ƙasa a sakamakon haka ya niyya ya ziyarci yawancin sarakunan ƙasan nan ya kai masu girman su han masarautarsu shi sa suka ce su ma sai sun rama shi sa muka sami dukkaninsu a wannan jiya tamu saboda haka mai martaba sarki muna farin ciki da yadda ka kama wannan sarauta musamman ana taimakawa gwamnati akan fannonin ci gaba na wannan jihar tamu daban-daban muna farin ciki da kai muna alfahari da kai muna yaba maka ko muna yaba al'ummar jihar kano muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka jagora ya taya ka nufin wannan sarauta ta jihar kano kuma allah ya yi mana jagora ga baki daya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh for ages. And he is still uh, not tired of offering this um, remarkable service to this country. He served as uh, this country's Minister of External Affairs in 1984 to 85 was Director Institute of International Affairs in Lagos, was Nigeria's ambassador to the United Nations, serving under five heads of state as representative of the United Nations, was Undersecretary United Nations, having worked with a number of uh, Secretaries General. His uh, resume is too long for me to recount and uh, it is my honor and privilege to call upon him to please come and bless this occasion with few remarks. Professor Kambarisa congratulations to you for your ascension to the throne of your forefathers as the 15th Fulani Emir of Kanu from the Sulubawa clan, culminating in a well-deserved installation that has just taken place here this Saturday, the 3rd of July 2021. Your coronation and turbaning is a providential is providential because it is happening at a time in the history of our country when the prevailing social and political conditions resonate with the ascension to the throne of my friend, the late father, his Highness the Emir of Kano Alaji Adobayer. May he so rest in peace. I remember with nostalgia the passion and commitment he always exhibited in the pursuit of any cause in which he believed. A distinguished character that almost cost him his life prematurely on January the 19, 2020 because of his vociferous stand against the Boko Haram terrorists. I'm confident that you will exhibit such leadership qualities and much more as you have demonstrated in the few months of your emirship. As I continue to pray for your success and look forward to your contribution to uplifting the people of Kano Emirate in particular and the nation in general. I wish to assure you of my support for you to leave a sustainable legacy. Alaja Zamani Sarkin, Wassalam Alaikum, Alaikum Salam, President Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria. It is for me a very special privilege to be here in this city of a proud history and exquisite culture to represent the President of the Federal Republic of Nigeria, President Muhammad Buhari, to witness this historic coronation of Alaji Aminu Adubayoru as the 15th Emir of Canada. Your Royal Highness, I bring the President's warm felicitations and personal good wishes. Your Excellency, Governor Omar Ganduje, I congratulate you on this day of joy as you midwife a generational change of guards that few experience in their lifetimes or tenures. The swearing in and handing over of the staff of office to the new area of Canada in fulfillment of the extant laws and practice of the Emirate Council on the installation of emirs in Canada. Your Royal Highness, I need not say to you that this city of Kano is no ordinary city. In both historical and modern times, Kano has always been revered as a major commercial and economic center in Africa and the melting pot of diverse tribes and cultures assimilated into a robust, vibrant, and cohesive whole. It is only with the tolerance of the culture of Kanu where opposite ideas can coexist peacefully that you could have a thriving free market economy with several millionaires and yet also be the base of the radical left of center political ideas this is, after all, the city of the socialist man of the masses, Malam Aminu Kano, and many of his disciples. And Kano is also the home of the capitalist richest man in Africa, Alaji Aliko Dangote. Wherever you are from, whoever you are, you must feel at home in Kano. Kano Tubengiwa. know you cannot be better, you cannot be better than us from Kano. Kano could have made. And if you think, and if you think you live in a city, and if you think you live in a city, then you haven't been to Kano. As incredibly humorous people of Kano will say, Garini Mba, Kano Ba, city. Proud of his legacy of tolerance and warmth, and we're very proud indeed that it remains a home to all and for all Nigerians, regardless of tribe and ethnicity. Your Royal Highness, it is this great city over which God has given you the good fortune of being its monarch, a privilege which you know comes with the obligation of preserving the rich traditions of brotherhood of all tribes and tongues. You inherit not only one of the most revered thrones in Africa, but on a more personal level, your great father was known for his wisdom, his courage, and his integrity. He loved his people and served them with honor and complete commitment you have a goodly heritage and you have a difficult act to follow. But we are confident that by the grace of God, you will exceed the reputation of your illustrious forebears. So today, as you ascend the throne of your fathers, carrying with you the love and trust of your people, I can only offer you a prayer. I pray that this land will prosper in your reign, I pray that the Almighty God will be merciful to you and to the people of this land, that his hand will be your guide and direct you daily. Your family and tribe will increase. Your days will be long. And as your days, so shall your strength, so shall your wisdom, and so shall your favor with God. In Jesus' name, amen. Thank you very much. God bless you. Allahu Akbar. Thank you. ka ga masu karo sai da aka shirye shiryen yana amma dai saboda kano gaba ɗaya wannan taro ne kamar yadda ne girma don ya faɗa yana da tarihi yana da tarihi Amin! Da ƙara ba lafiya! na kwana da gidan su na kwana a gidan ka Allah mu da sun yi masu الانتاج كمان لازم ينزل بما ينفع تعليم سياسة لكن هذه أما لكن هو الذي يصل إلى العالمين يدرب على nan wanda ba sa nan wanda suke cikin siyasa a nan da wata ana da su ba nake ba da shawara ba kuma an da gyara abubuwan da suke a

صلى الله عليه وسلم يا كما تعرف منازل الناس وتستنقص تشرق النجيله سنة دول كل راس بلي زمان سنة قوة من ذيك ايش كلاس تسعين دولار ولا شيء مستقيم مستقيم بالاستعانة مستقيم بالناس أنا عندنا بعيد هكذا legal e constitucional criminal. Essa casadete multinscritiva. Idan ba mi gyare gyaren da ya kamata ne ko ta da ta zuciya za mu ci gaba da yaɗa masa. Saboda ga ya kamata masu zuwa da bincin da ya kamata da gwamnati ga gwamnatin su ga sanata nan. Ga gwamnatin Sarı mutane da yawa cikin da Ba gyaran da muka da wanda da ya haifar da yi shi. da a wajen aiki. Yanzu mun

yara duka yara duka kai sai ka dan kama da da ya duk isa ya isa ka nan gobe ba ya isa ka nan gobe ba Abdurrahman وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد غير مكتوب Thank you.